Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban koken da manoman tumatir a Najeriya suka yi akan yadda hukumar kwastam da takwarata ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan dubu goma a kakar noman tumatiri ta bana. Satin da ya gabata kun ji tattaunawar da wakilinmu Ibrahim Mahmud Kwari ya yi da sakataren kungiyar manoman tumatir da masu saida shi har ma da sarrafa shi ta ƙasa baki ɗaya. Ga ci gaban hirar tasu. ka ce kun yi asara kamar kula da kiyasin asara da kuka yi misali yanzu misali kamar wannan shekarar kawai da ta wuce mun rasa manoman tumatir manoman tumatir na kasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan goma domin me mun zo mun noma tumatir ka kaddara min in dai zaka noma tumatiri ka dada guda sai ka kashe kuɗin da akalla bai gaza naira dubu ɗari bakwai ba amma sai ka zo ka rika sayar da kwandon tumatiri da yake mai nauyin kilo hamsin kana sayar da naira ɗari uku a ƙarshe sai ga ka kashe naira dubu ɗari bakwai ka ka samun naira dubu hamsin a gonarka. To amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta ta bunƙasa mm. harkokin tumatir mm. kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu ta da yin zagon ƙasa ga tsari. Me eh, kwarai kuwa kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a rana aka ba su kofin wannan doka. Amma sai suka kau da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba bayan kwana casa'in su kuma a dokar su a kaida su idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba ya haura kwana casa'in ba za su yi ba. Haka muka ta yaki da su akan wannan abun. Na biyu ga hukumar NAFDAC wacce sun yi sun yi an ba su binciken nan ga abin da ya nuna abin nan da ake ci cuta ne amma sai kau da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama aiki a gunsa wani suka kama suka ce wannan ba mai kyau bane so kaga wannan abin bakin ciki ne baka gari kaman da sanin gwamnatin da suke yin waɗannan abubuwan da kake magana tun da sanin gwamnati suke aiki ko amadan da suke yin aikin ita eh, ko da suna aiki a madadin ta kin sa wannan dokar ni ba zan zargi gwamnati akan cewar ta san abin da ake ba domin wannan gwamnati gwamnati da shigo take son a tabbin kasa noma to amma tun da ba kwa zargin gwamnati kun an karar da ita ga abin da ke faruwa ko wancan watan mun rubuta takarda zuwa ofishin mataimakin shugaban kasa akan wannan abu me biyo baya to har yanzu ba mu sami eh, wani sakamako daga wajensa ba amma muna sa rai dai an ce min an bayan an mana reply ana tabbatar da cewar za a yi wa wannan hukumomi magana to amma za a yi musu ko kuma an yi musu to za a yi musu ai shi sa muke kuke ƙara kira yanzu kenan za a iya cewa gwamnati da sananta waɗannan hukumomi ke yin waɗannan abubuwa da kuke zargin ba na daidai bane tunda gashi ku kun faɗakar da gwamnati eh to ai dai muka da yanzu muka faɗi muka tuna mata akan cewa ga abin da muka ce mutukar ko ba a fadena ba to sannan kuma za mu yarda da cewa da sananta ake wannan abu wai shi wannan tsari da aka ce manufa ko policy na gwamnati da aka ce na bunƙasa tumatir ku ne kuka kirkire shi kuka sayarwa gwamnati shi ta yarda da shi ko kuma eh, ita gwamnatin ce ta kirkiro shi ta ce ga abin da ta sa gaba sakamakon zaman da muka yi ne da mataimakin shugaban kasa domin mu abin da muka bukace shi ana shigo da tumatir kwata-kwata domin za mu iya noma tumatirin nan sai aka tara dukkan mai ruwa da tsaki da ministoci da masu ba shugaban kasa shawara akan harkar kasuwanci da noma da hudda da kasashen duniya suka ce ba zai yiwu a yi wannan ba an ba mu da wani abu da ake cewa proof of dumping ba wanda za ka ji cewa in waccan kasa tana siyar da wannan kasa abu naira goma amma ku ta zo tana siyar naira biyar domin a zo a tara shi a kasa ku a kare naku to tunda ba mu da wannan suka ce ba za mu yi wannan ba sai dai a sa waɗansu 'yan haraje-haraje shi ne aka sa duk wanda ya shigo da tumatiri daga china zai biya dala dubu ɗaya ɗari biyar akan kowane tan guda sannan ba zai samu canjin kudaden kasashen waje daga babban bankin kasa ba sannan ba a yadda a shigo da shi ta bodoji ba kamar daga jamhuriyar benin sai dai ka shigo da ita cikin ruwa domin ta nan ne za a iya hana fasa to amma wayannan abubuwan ne su kuma tun sannan muke tafama da su a sa wa'annan din da suka yaddan ya ki sawuwa yanzu da ina da ina ake shigo da ta ina da ina ake shigo da wannan tumatir da ai tumatirin nan babban mazaunarsa ita ce jamhuriyar Benin da kasar Ghana domin a yanzu maganin nake maka ta ruwan kenan ake shigo da shi ko ta kasan ta kasan ta kasan suke shigo da shi in suka dauko sai sauke shi a Ghana ko sauke shi a Cotonou a Benin daga nan sai su rika shigo da shi ta mota na farko ba su biya haraji ba ba su biya dutuma ba su biya komai ba haka suke shigo da shi su cika zaman riba su waye ne ke shigo da wannan tumatir masu masu da suke mafi yawancin su a Lagos wanda suke sahi a sachet a birnin a dan leda ko a gwangwani ko a abin haka ko a robobi gashi da kuna cewa gwamnati bata sani ba yanzu kun an karar da ita kuma ma kuna da ko har yanzu bata baku an saba ta ce za ta dau mataki yanzu idan aka da maimaita abin da ta yi a baya me zai faru da farko kamar na faɗa da muka wannan conference ai wannan taro da ku yan jaridu na faɗa daga yau zuwa kwana talatin in dai dokar nan ba a sa ta ba to za mu je mu zanga-zanga ta na bana zuwa ofishin hukumar kwastam za mu je ofishin nafdac za kuma je majalisar dokoki ta ƙasa mu nuna musu kanmu sannan kuma za mu tafi da tumatir yadda yake rabiya mu je mu zube musu a kofar su gani an suka ga zahiri mai wasa fa tausaya mana to madalla mun gode Mahmud Ibrahim Kwari mako mai zuwa insha Allahu za mu yi kokarin tuntubar hukumar da abin ya shafa don jin ta bakin su akan wannan koke da manoman tumatir suka yi a kansu.